يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا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 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina tana da shekara da da da hudu talatin shida wanda ya yi daidai da ashirin ga watan takwas watan augusta shekara ta 2015 a jerin shekarun girgori shekarun yan albashi kamar kowace alhamis ga shi buwayi gagara misali mai kowa mai komai ya sake haɗa mu a wannan masallaci masjidun rahma da ke cikin garin baucin yakubu tarayyar najeriya don ci gaba da karatu cikin littafin bugyatul mushtaqi fi sharhi risalati sheikh islam ibn taimiyata ila ahalin iraq abin neman mai nema abin neman mai buɗa da samu cikin ƙarin bayani da aka yi ga saƙon da shekul islam ibn taimiyya ya aika wa mutanen garin iraki wanda malami na abu abdurrahman a doktor muhammad sani umar musa rijiyar lemo ya wallafa idan yanwa suna biye da mu a cikin wannan karatu satin da ya gabata mun ji inda malam ya mana ƙarin bayanin abin da shekul islam ya yi ta faɗi cewa sahabin manzon allah sallallahu alaihi wasallama duk da matsayinsa sahabin manzon allah sallallahu alaihi wasallama duk da darajarsa hakan baya hana sahabi ya yi kuskure hakan baya hana sahabi ya aikata laifi hakan baya hana sahabi ya yi abin da ba daidai ba amma don sahabi ya yi wannan ba zai kuma sa darajarsa ta faɗi baki ɗaya ba ba zai sa sahabi ya zamto ba sahabi ba ba zai sa sahabi ya zamto wato mai kurtu a cikin mai musulunci ba lalle kun san ko cikin annabawa wani yahu wani hakan nan cikin al'ummomi wasu wasu cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai su ne na ƙololuwa to yau ma shekul islam ibn taimiyya zai jefa mu wata gabar ne ta daban cewa sahabin manzon allah sallallahu alaihi wasallama zai iya yin ƙoƙari a garin neman daidai ya kuskura daidan a garin neman daidai ya kuskure wa daidan irin abin da ake cewa a garin gyaran gira sai a tsole idanu wannan kuma baya sa ba zai samu lada ba inda yayi ne da kyakkyawar niyya wannan baya rage masa matsayi shine babban saƙon da karatunmu na satin da ya gabata da kuma satin yau da ma satin da zai zo nan gaba yake isarwa mu gane matsayin da Allah subhanahu wata'ala ya ba wa sahabbai zaɓi ne daga gare shi kawai don Allah ba a cewa dan me kai kaza dan mai baka zaɓuwa wani ba Allahu yastafi min almala'ikati rusulan wa minan nas Allah ya zaɓi wasu cikin mala'iku ya mai da su yan aika ba wani wanda ya isa cewa Allah dan me ka zaɓi Jibrila baka zaɓi Mikala ba dan me ka zaɓi Israfila ya zamto mala'ika mai busa ƙaho dan me baka zaɓi malakul mauti ba ko dan me yasa baka zaɓi munkar da nakiru ba Allahu yastafi min almalaikati rusula wa min nas haka nan cikin manzanni ma cikin mutane ma Allah ya zaɓi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya zamto fiyayyen halitta cikamakon annabawa shugaban manzanni Allah ya zaɓi annabi Ibrahim da annabi Nuhu da annabi Musa da annabi isa da annabi muhammad su zamto ko a cikin annabawa ma su ne ulul azmi minar rusuli allah ya zaɓi annabi ibrahim ya zamto baban annabawa allah ya zaɓi annabi yusuf ya zamto ɗan annabi jikan annabi yan uwana hakan nan allah subhanahu wa ta'ala ke abinsa la yusalu amma amma ya faru ba wanda ya sai tambayi allah don me kai kaza kai ne za a tambaye ka dan me kai kaza amma Allah ba wanda yake tambaye shi sai malam yace wa sabata anhu aiba annahu lamma kana fi ghazwati al-ahzab فرد الله الأحزاب بغيظهم لم ينالوا خيرا وأمر نبيه بقصد بني قريدة قال لأصحابه ما لن وثبت عنه hakan ne nan dai kuma ya tabbata daga gare shi wa yake nufi yana nufin daga amirul mu'minina ko kuma daga bukhari a wannan gabar imam shekul islam abin taimiyya yana nufin bukhari saboda wannan hadisin babu shi a ruwayan ali dan abi talib a cikin bukari ya zo ne daga ruwayan abdullahi dan umar hakan nan cikin muslim wa sabata anhu aida لما fi في غزوة الأحزاب فرد الله bi بغيظهم kun san labarin ghazwatul ahzab ko ghazwatul khandaq duka malam ya kawo mana labarin wannan wato karambata da aka yi lokacin da muke karatu cikin littafin nabiyur rahma Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci wannan labari a cikin alkur'ani har sura su kutum aka sanyawa wannan karan bata da aka yi tsakanin rundunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama <clears throat> da rundunar iblis saboda <clears throat> Allah maɗaukakin sarki ya ce lalle fa wannan lokaci ba ji da daɗi ba wasu imaninsu ya girgiza don kuwa ta sama da ƙasa da dama da hagu aka zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhallazina amanu dhkuru ni'matallahi alaikum idh ja'atkum junudun فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا الله يقول لي أو أن لنا سيدما zuciyar masu imani kamar dutse ta jijjiga zuciyar sahabbai dole ta jijjiga wasu dole sai da me suka fa suka yi jigun suka ce to ko da yau ne kan karshen lamarinmu wato wata tawaga ne aka yi tsakanin mutanen garin makka da larabawan kewaye da ƙabilin larabawa suka ce yau za mu zo gaba ɗaya wato mai rugus mu zo mu afkawa banzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu gama da shi lokaci guda amma ta Allah ba tasu ba to karshe Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> ya ba wa musulmai nasara walamma ra'al mu'minun al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima a wannan lokaci Allah madaukakin sarki ya taimake su ya sa an ci nasara wannan taron tsiya ya tarwatsi wannan taron tsiya watsi tawagar iblis ta dare ƙarshe dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo gida bayan jimawa da aka yi ana gadin garin Madina yadda ga mushrikai can a bayan dutse ga kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta cikin garin Madina ga manya-manyan ramuka an tona inda aka hana su iya wato tsallakowa muhallin shahid yan uwana a cikin wannan zance muhallin shahid a wannan zance bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci wannan nasara to wa amara nabiyahu bi qasdi bani quraiza akwai yahudawan banu quraiza wanda da akwai yarjejeniyar zaman lafiya da zamantakewa tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah a irin wannan lokaci da aka yi masa taron dangi su kuma sai suka zagaya daga cikin gida suka je suka haɗa kai da ƙureshawa kamar za su tayar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fitina daga cikin gida sai zamto cewa ya rasa ina zai ji da shi zai ji daga ji da waje ne ko kuma zai ji da fitinar cikin gida bayan an ci nasara akan wato ƙureshawa da sauran larabawa allah ya turo iska da guguwa ta tarwatsa su manzo allah salama ya dawo gida zai huta sai mala'ika jibrila ya zo wa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ce ai baka ci ta zama ba ya za ka ajiye makaminka ai mala'iku da suka zo suka taya ku wannan yaƙi su kan sa sun yi gaba domin daga nan ba a ce ku huta ba ku je gurin banu ƙuraiza waɗanda aka haɗa kai da su don a yaƙe ku aka so a hura muku fitina daga cikin gida aka ƙulla muku shiryayyeniya da su ku je ku kore su to manzo Allah sallallahu sai ya ji ai ba a ci zama ba tunda Allah ya umarni mai rage saboda ma manzon Allah ya gwada cewa ba a so a yi sakana ko a yi sakaci ko a yi nawa ko a yi wato sanyin gwiwa kan wannan umarni na Allah subhanahu wa ta'ala qala li ashabihi sai manzon Allah sallallahu alaihi ce wa sahabbansa la yusalliyanna ahadun minkum mu illa fi bani ƙura'iza. to yanzu sallar la'asar ba ta yi ba saboda ka ba maganar ma a sassauta kawai kada ma kowa ya yi sallar la'asar sai ya je cikin banu ƙuraida waɗanda za a yaƙa ɗin sai a gudun za a yi sallar la'asar fa'adrakatuhumus salatu fi ikon Allah kuwa sai lokacin sallah ya yi musu a lokacin suna kan hanya sun baro garin madina amma ba su isa yadda banu ƙuraida suke ba فمنهم قوم قالوا لا نصليها إلا في بني قريظة wasu daga cikin suka ce mu dai kan tunda manzo Allah ce la yusalliyanna ahadun minkum al-asra illa fi bani quraiza bayan ya hana kuma yayi umarni umarnin ma tare da karfafawa cewa kada wanda daga cikin ku yayi sallar la'asar sai a banu quraiza suka ce mu ba za mu yi sallar la'asar ɗanmu ba ko da lokacin ta ya yi sai mun je cikin banu ƙureza domin a can ne lokacin ta ne a can ne lokacin ta a gare mu yau saboda umarnin manzon Allah sallallahu alaihi mu ma za mu cika wa minhum qaumun qalu wasu daga cikin su suka ce lam yurid minna tafwita as-salah manzon Allah sallallahu alaihi ba wai yana nufin cewa ko lokacin sallah ma ya wuce mana ba inna ma aradal musara suka ce mu abin da muke gani manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana nufin mai gaggawa ne fasallau fi sai suka yi sallarsu akan hanya falam yu'anni fi nabiyyi falam sallallahu alaihi wasallama wahidatan min at ne amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga baya da aka ba shi labari bai soki kowane ɗaya daga cikin ɓangarorin guda biyu ba da waɗanda suka yi sallah akan hanya da waɗanda ba su yi sallah ba sai da suka je cikin banu ƙuraiza dukansu ba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya soka ba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kushewa Sheikh Islam Ibn Taymiyyah dalilin kawo mana wannan kissa shine ya gwada mana cewa ashe sahabi yana iya yin kuskure tabbas ɗaya daga cikin sunna ko dai wanda ya sallah akan hanya ko wanda sai da je can yayi sallah akwai wanda ya kuskure ɗaya daga cikin su yayi daidai ɗaya daga cikin su ko bai daidai ba in tambaye ku mana da a ce kuna nan aka ba da wannan umarni kowa ina za ku yi sallar ku akan hanya za ku yi sallah ko kuma za ku yi sallar ku ne a cikin banu ƙuraiza har yanzu malamai da kuka yi sabani haka suka yi sabani wasu na cewa duk da cewa kowa ya samu lada kowa ya yi iya ƙoƙarin wajen bin umarnin manzan Allah salama kuma in sha Allah kowa ya samu lada to amma dai wanda ya fi dacewa waɗanda suka fi dacewa da umarnin sosai su ne waɗanda suka yi sallah akan hanya wani ra'ayi na farko kenan ra'ayi na biyu suke cewa a waɗanda suka ce ba za su yi sallah ba sai sun yi can su ne suka fi dacewa da me da daidai domin wannan shine zahirin zancen manzon Allah sallallahu wal aslu fil kalam al asali idan aka yi zance za a ɗauke shi yanda yake ne yanzu na ce muku gobe ba za a yi karatun bukhari ba misali akwai wani tawili idan wani zai ce a abin da yake nufi shine gobe ba za a yi karatun bukari a kan lokacinsa da aka saba yi ba wani ne ya a akan hakika wani ne kuma sai da ya kauce-kauce to amma ba dole ba ne ba kullum hakikan da zanto ita ne da daidai domin mafiya yawan malaman musulunci sun furin jayar da cewa waɗanda suka fi dacewa su ne waɗanda suka yi sallah akan hanyar. saboda akwai umarni na manzon Allah sallama na magana akan sallah akan lokacinta kawai wannan zaburarwa ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi uwa uwana dai ko wanne ne cikin biyin dai an bu umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an samu lada wannan ke gwada cewa sahabi zai iya yin kuskure hatta a cikin biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabi zai iya kuskurewa daidai hata a cikin mai ƙoƙarin neman lada ah, wallahu ta'ala a'lam shekul islam ibn taimiyya sai shi gaba da mana bayanin cewa wato mai daraja da matsayi ba ma sahabi ba annabin allah ma yakan yi yin kuskure cikin abin da yake ba saƙo ne kai tsaye daga allah subhanahu wa ta'ala ba a'a gwargwadon wato ƙoƙari ne da neman ya gano abin da yake daidai da kansa ba tare da wahayi ba ya yakan yi kuskure sai ce wa kanat sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama muwafiqatan lima zakarahu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi yace wannan umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato yanda ya zamto kowa da yanda ya fahimce shi da yanda aka samu sabani tsakanin sahabbansa ya yi daidai da abin da ya zo a littafin Allah yayin da wasu annabawan Allah guda biyu dukan suna annabawa amma suka sha bamban wajen fahimtar wata mas'ala haithu kala ya ce ga yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a cikin alkur'ani wa dawuda wa sulaimana idh yahkumani fil harsi idh nafashat fihi ghanamul qaumi wa kunna li hukmihim shahidin sulaiman wa وكلا آتينا hukuman wa ilma in ji Allah subhanahu wa ta'ala wato wani labari ne ya faru a zamanin annabi Sulaiman Allah maɗaukakin sarki <clears throat> ya ƙara masa wato aminci kun san annabi Sulaiman ɗaya ga annabi Dawuda kuma annabi Sulaiman ya gaji wato annabta ko da ilimi daga gurin mahaifinsa annabi Dawuda kuma annabi dawo da kun san shi ma ba wato kaɗan bane ba shi annabi ne wanda yake jarumi annabi ne wanda yake wato mai kaihun basira to amma kaihun basirarsa ba ta sa ya zamto ya dace da komai an kawo hukunci ne fadarsa akan cewa ga wani mai gona da wani makiyayi suna rigima shi makiyayi ya saki dabbobinsa ba tare da ya raka su ya yi kiwonsu ba cikin dare sun fada gonar yabanyar mai gona sun cinye masa saboda haka sai ya kama waɗannan dabbobi sai ya zo da su gurin annabi sulai dawuda ya ce na kawo ƙara a yi mana hukunci shi annabi dawuda sai ce ah tunda wannan mutumin ya cinye maka duka yabanyar gorarka. to hukuncin da zan yi shine dabbobin su zamto naka shikina so da ka kaga an maida ma gurbin abin da ka rasa tunda ya koya ba sun taho kuma da dare kuma ba wanda yake kiwon su kuma ka san lokacin ba mai gadin gonar tawa to da sa juya sai annabi sulaiman ke cewa da ne ne dai da ba haka zan yi ba da ba haka zan yi ba yace da ne ne da abin da zan yi shine zan umarci mai makiyayin a bashi gonar a bashi a ce kuma ya je ya shuka duk abin da wato wancan manomin farko ya shuka kuma ya ta kiwon waɗannan shukar tasa ya ta kula da ita yana zuba mata taki duk abin da ya shuka shi kuma wannan mutumi shi kuma a bashi dabbobin amma ya ci gaba da kiwon dabbobin duk abin da ya samu a kan hanya na kula da dabbobin nono ne in ya tatsa nasa ne in wata dabba ta haihu a kan hanya to abin da ta haifa ɗin me tasa ne idan ya banyar mai gona wato idan ya banyar yanzu makiyayi kenan wanda ya dawo ne yanzu mai gona ko idan ta tsiro ta zamto kamar take da to shi kenan sai ce to kowa sai ya karɓi kayansa kowa sai ya kowa matsayinsa shi wannan manomi bai yi asara da yawa ba duk da ke cewa wato an mai da shi baya amma kuma ya amfani da nono ya kuma amfani da ɗan sauran abin da aka haifar dabbobi akan kan hanya sai ya riƙe shi sai ya zamta cewa kai a baka dabbobinka ni kuma ka bani gonata sai annabi suleiman ya ce to gaskiya wannan abu a wadawu da ya ce wannan abin da suleimanu ya hukunta Shi ne abin da ya fi dacewa saboda haka sai ya dawo zuwa ga hukuncin ɗansa suleiman a nan gudun kun ga uwana akwai abubuwan lura zai iya yiwa yaro karami allah subhanahu wa ta'ala ya bashi basira da ganewa da fahimta sama da manyan mutane sama da masu shekaru kusan kisar abdullahi dan umar wanda ke cikin bukhari da muslim ba guri ɗaya ba ba guri biyu ba cewa da manzon allah sallallahu alaihi ya yi wa sahabbai wata rana إن من الشجر لشجرة مثلها كمثل رجل مؤمن لا يسقط ورقها أخبروني بهيا cikin bishiyoyi akwai wata bishiyar da ganyenta baya faɗuwa tsaye take kamar tsayuwar musulmi in ka ganta haka wato siririya za ka iya rena ta amma tsaye take kamar tsayuwar musulmi manzo Allah ce ku bani labari wata bishiya ne fa waqa an-nasu fi shajar al-bawadi sai mutane kowa ya afka yake ta tuno abin da ya sani na bishiyoyin wato ƙauye tunda a ƙauye ne ake samun bishiyoyi da yawa abin ne kan daga mangoro sai mai sai gwaiba in an matsa muku sai ku ce akwai lemo akwai ayaba akwai mai akwai kasho wanda ma ka tambaye shi cikin bishiyoyi sai ce akwai bishiyar kankana saboda shi dan birni ne ya yi rarrafe a kan kafet ya yi tuntube da remote bai san abin da wayanar da ake toyawa na tsirrai a ƙauyuka ba yan wana kowa ya tuno abin da ya tuno aka kasa gano wanda ya mi ƙarshe da mazu Allah sallallahu alaihi wasallam ta hiyar nakhla ita ce dabino da Abdullahi dan Umar sai koma gida sai ya ce mahaifinsa Abdullahi sayyidina Umar dan Khattab cewa baba lokacin da manzon Allah ya yi tambayan nan ya zo a zuciyata dabino yake nufi amma sai na ga ga ka ga Abubakar ga Usman a majalisin sai na ji kunya sai na yi shiru sai ce kai tan kaɗana da ka faɗa a gaban manzon Allah ka ba wa babanka kunya da sauran abokansa da hakan ya faranta mun rai da kowa san cewa ɗana ne hakika ba na wasa ne ba haka ɗabi'ar iyaye take kowa yana so ya ga ɗansa ya yi abin kirki Allah ka samu ga kirka aikin kirki ya ga idanunmu na 'ya'yanmu yan uwana sannan sai Allah subhanahu wataala ya bada labari ce wa dawo da wa Sulaimana ka ba su labarin dawuda da sulaimana idh yahkumani fil harthi yayin da suke hukunci kan lamarin wata gona idh nafashat fihi ghanamul qaumi yayin da dabbobin wasu mutane suka afka ciki suka cinye wa kunna li hukmihim shahidin Allah ya ce mun muna sane mun zuba musu idanu muna ganin irin hukuncin da suka yi amma da suka yi hukuncin sai ba su dace ba ana nabin da annabi dawo da ya hukunci sai ba hukuncin sai zamto shi ya fi dacewa ba fafahamna sulaimana Allah ce sai maka fahimtar da sulaimana abin da ya yafi dacewa yi amma kada wai dan kaji cewa yanzu sulaimanu ya yi gyara wa dawo da ka ɗauka cewa ashe dawo da ba kowa ba ne ba ashe ma ba shi da wani matsayi ka duba ga wani abu ma bai iya ganowa ba na hukunci mai sauki Allah ce ko da wasa wa kullan na hukuman wa ilma kowa daga cikinsu mun ba su hukunci kowa daga cikinsu mun ba shi ilimi amma ashe dan an baka iya hukunci wannan ba zai hana cewa wata rana kai kuskure a cikin hukuncinka ba dan an baka ilimi wannan ba zai hana wata rana a tambaye ka wani abun da baka sani ba kasan yan uwana yana daga cikin abin tausayi ga mai karantarwa ko mai yin fatawa ko mai amsa tambayoyi wa mutane ya ce wai shi baya so a gane akwai wani abun da in an tambaye shi bai sani ba ai mutane in suna da hankali wanda ake masa tambaya yake ce bai sani ba wani lokaci kuma ya amsa kamata ya su ƙara jinjina masa su ƙara samun nutsuwa da shi su ƙara ji a ransu cewa lalle ashe ba daga molan kansa yake faɗa musu ba baya faɗa musu wani abu sai abin da yake da tabbaci a kai malam sai ce فأخبر سبحانه وتعالى أنه خص أحد أحد أحد أحد النبيين بفهم الحكم في تلك القضية سي الله يا يبام لاباري تشيوا أو أن آية قاشي أن الله يا كيب أن تردوني النبي تشكين النبوة يباشي سن ونهكنش أكم ونن مسألة وأثنى على كل منهما أما الله تاشي يبوه sai yayi yabo akan kowa daga cikin su bima atahu Allahu min al-ilmi wal hukm da abin da Allah ya bashi na ilimi da hukunci hakan nan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za su iya kuskurewa hakan nan sahabban manzon Allah wani zai iya za a iya samun rigima tsakanin su amma kuma wani ya zamto ya fi wani wani ya zamto me ya fi wani akwai wata ruwaya da malam a can ƙasa na ga ya kawo Eh, wata ruwaya da ke cikin musnad na imamu ahmad allah shi kara masa yadda cewa a zamanin annabi suleiman ba wannan shine farau ba ba wannan shine abin da ya fara faruwa na yadda a zo da hukunci amma kuma wato hukuncin da babba ya yi ba shine abin da ya fi zamtowa daidai ba ya kawo isar cikin musnad imamu ahmad isar nan dai da malam abubakar imam ya kawo mana ita a cikin magana jari kun san magana jari wasu daga cikin wato abin da take kunshe da shi asali labarai ne na gaskiya waɗanda suka fara a tarihin da suka zo gabanin musulunci wasu ma a tarihin musulunci yayin da wasu kuma tatsuniya ne tun da shi ga boko ga literature irin na boko ga kuma yana da wato seti na addini sai ya gwamutsa wato labarin nasa tsakanin abin da ya kirkira tun daga labarin dan sarki ko da babansa da fita yakin su da kuma labarin akunsa da yadda yake ba shi mai labarai ko da kuma wasu labarin da suke na shirme ne da kuma labarin da suke mai na gaskiya ne a lokaci guda yana faɗakar da mutane a abin da yake daidai amma bayan uwana wannan ba wai goyon baya ne wa kirkirar labarai ba kirkirar labarai bai da amfani manzo Allah sallallahu alaihi ke cewa Allah ya amincewa wani mutum gida a tsakiyar aljanna ga mutumin da ya bar mm, ƙarya ko da kuwa da ko da kuwa da wasa ne hadis na cikin musnad imam ahmad cewa bainama maratani ma'ahuma ibnal ibna ibnani lahuma ja'a dhibu fa akhadha ahadul ibnaini cewa wasu daga cikin mata guda biyu suna tare da ɗan ‘ya'yansu biyu guda biyu ja azibu fa aka za ahadul ibnaini sai kyarkeci ya zo sai ya kwaci ya fizgi ɗaya daga cikin yaran fata haka ma ila dawuda sai suka kai hukuncin gurin annabi dawuda cewa an fizge musulmi ɗan nasu ko da kyarkecin ya fizge ɗaya daga cikin aji ‘ya'yan nasu haka sai kyarkeci ya zo ya fizge ɗaya to sai zanto cewa ga yaro jariri ya rage guda ɗaya nawa ne ne sai wannan ta ce nata ne wannan mata ce me nata ne fata haka ma ila dawuda fa bihi al-kubra sai dawuda ce wannan ina ganin wato na babbar cikinsu ne saboda ita ne take da girman shekaru ita ne take da tasan mahimmancin yaro ta take da wato kulawa ina ana ganin kamar ba ita ne nata ba nata yaron har keci ya dauke ba fada'ahu ma sulaimanu fa sai annabi sulaiman ya kira su bayan sun bar gudun babansa sai yace ku hatu bisikin yace ku kawo wuka na kuma. bainakuma tunda dai yanzu kuna ta rigima an kasa ganowa mai gaskiya ba ɗaya daga cikin ku da ta iya tabbatar da nata ne ba ta kawo shaidu ba kawai a kawo kame in raba biyu ma kowa rabi ya sughra Kalla huwa ibnuha sai karama ta ce Allah shi kara maka rahama gafarta malam na bar mata ta je nata ne Na ta shuquhu kada ka min kada ka tsaga shi ɗaya kuma ta ce a tsaga a raba a bawa kowa nasa faƙada bihi sudi sughra sai ce a wacce take wadda ce kara tsaga to wannan dan nata ne kun san mace da me da danta da ɗanta wato za ga ga shi wahalar da su yake yanzu kaga a ce a baka ajiyar yaron ka ɗan shekara ɗaya ba na ce jariri ba ko a ce ku zauna da shi na sati ɗaya duk inda za ku je tare za ku je zai yiwu sai dai likitoci waɗanda suka saba da ɗawainiyar mutane ko likita ba zai yiwu ba to kaga lamarin ko amma sai ku ga buruwansu ba buruwansu sai ga ba abin da dame su bal ma daɗi suke ji Allah su ƙara ma mata rahama Allah ya ƙara sa mana biyayya wa iyayenmu Allah ba mu damar yi wa iyayenmu biyayya fa haka za su sabi kaga da gurma ma annabi Allah madauka nan hukuncin Suleiman ya fi me ya zamtowa daidai fa haka za su sabi kunal awwaluna min al muhajirina wal ansar malin ya ce hakan nan asabiquna al-awwaluna waɗanda suka riga ya shiga musulunci al'awwaluna na farko farkon shiga musulunci Mil al-muhajirina wal ansar cikin muhajirai da lansarawa wallazina taba'ahum wallazina bi ihsan da waɗanda sun ka biye musu cikin manyan manyan magabata da kyawawan halayya da ɗabi'u radiyallahu anhum wa radu anhum Allah ya ƙara musu yadda a su ma kuma sun yadda da Allah kanu fi ma tanaza'u fihi mujtahidina talibina lil haqqi duk abin da kaga suka yi sabani tsakaninsu duk abin da suka yi na rigima tsakaninsu kowa ya yi ne iya fahimtarsa kowa ya yi ne a garin neman gaskiya nan kuma shekul islam ibn taimiyya yana ƙoƙarin ba da amsa ne ga wasu da suke sukan sahabar cewa waɗannan mutanen da kuke ta zigawa kuke ta kambamawa kuke ta gwada matsayinsu ba su ne suka ta rigima a junansu ba ba su ne suka ta kashe-kashe a junansu ba har ma waɗanda kuke cewa suna daga cikin al'asharatul mubasharu na biljanna talha da zubair ba a irin yaƙi tsakanin musulmai a kashe shi ba yanzu ammar dan yasir ba a yaƙin tsakanin musulmai a kashe shi ba yanzu tsakanin na na aisha ba su yi faɗa ba da jama'a ta da mutanen sayyidina ali wato sai shekul suna muke cewa a'a su magabata da ma dukkan wanda suke masu imani wannan baya gwada wato wani abu irin na kuskure ba zai iya shafa su ba wannan baya gwada cewa wata nasa ta dan adam ba za ta iya mai ba jansu ba za iya samun haka amma wannan baya cire musu matsayinsu na imani baya cire musu matsayinsu na sahabbai yanzu ba ganin Allah subhanahu wataala a cikin alkur'ani ana rigima ana kashe-kashe amma yana kiran masu kashe-kashen da cewa mumine ne saboda sun yi kuskure ne wa in ta'ifatani min almu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصله بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصله بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون Allah ce wa in ta'ifatan idan an samu wasu bangarorin jama'a guda biyu minal mu'minina cikin mujirmai cikin fasikai mutanen banza kafirai aka kira su sai Allah ce minal mu'minina cikin mu'mine iqtatalu suka yi yaki suka yi fito na fito yakin nan ko damban suka yi ko makamin suka dauka sai aka ce to shikenan duk sun zama arna dan sun yi kuskure har ma sun yi rigima tsakanin su kenan sun zama mutanen banza sai Allah ce me fa aslihu bainahuma a hada ayi sulhu tsakanin su fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra idan dai gari ne idan na gaske ne idan aka ce ayi sulhu to lalle za ga wato hankalin nasu ya karkata zuwa ga me Allah ke cewa wa sulhu khair kullum cikin sulhu amin anan ne alheri yake fa in janahu lisalmi fajnah lah Allah ce in an ja ka zuwa ga sulhu me kai ma ka jawo zuwa gare shi sai ka dogara zuwa ga Allah Allah yana son masu dogaro zuwa gare shi fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah wacce mata ta waye in ku taru kuka yake ta ba ta zama arniya ba za a yake ta har sai ta dawo zuwa ga lamarin Allah sai kuma ta zamto me mu'mina sai aka ce kuma dan kuma daga baya na sun yi tawaye in aka zo kuma za a sake yin sulhu kada wani ya ɗauka cewa shi nan sai a ce kawai waɗanda suka tawaye nan su ne marasa gaskiya sai Allah ta wa aqsitu inna allaha yuhibbul muqsitin ku yi adalci Allah yana son masu adalci sai Allah ya ci gaba da cewa waɗannan fadin da fa sun yi rigima fa yan uwanku ne innamal mu'minuna ikhwatu mu'minin da gansu na yan uwan juna ne fa su fa aslihu bayna akhawaykum ku yusulu sulhu tsakanin yan uwanku wattaqullaha la'allakum turhamun ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah tabbas in ku ji tsoron Allah Allah a nan ne zai muku rahama Allah zai muku rahama ne in kuna jin sa. yan uwana kun ga gashi duk da an yi rigima amma sun zamto mutanen banza hakan nan sai malam ya ce fa haka za sabi kuna al'awwaluna malam ya ce wa qad sabata عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يعش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة ما لنجت هكا نياسا كتبتها daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan hadisi na cikin musnad imamu ahmad kamar inda malami na ya ambato mana a ƙasa da sunan na abi dawuda da sunan na imamu tirmidhi ko aljami'i nashi da sunan na imamu darimi da sunan na ibnu maja duka daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-irbab bin sariya radiyallahu ta'ala anhu hadisin nan da shahararre wa adana rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallama موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون قال قلنا يا رسول الله كأنها موعدة مودة قلنا فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبدا حبشيا كو سي الله يقول ونن سي الله صلى الله عليه وسلم يقول ونن حديث cewa man ya دك duk wanda يؤتكم yake wa sahabbai ta gana da su ake manya ishminku wanda ya rayu daga cikin ku ya tsawon rayuwa fa sayara ikhtilafan kathira zai ga sabani da yawa a tsakanin al'ummata ka gana gurin ba wai ana yin nufi cewa sai ma daga baya ba ko a cikin lokacin da sahabban manzon Allah ke raye saboda da su manzon Allah ke faɗa ke magana ya ce manya ishminkum cikin ku wanda Allah ya masa tsawon rayuwa zai ga sabani mai yawa ashe irin abubuwan da suka yi ta faruwa daga baya na sabani da ma yaƙe yaƙi tsakanin wasu daga cikin sahabbai bai kamata ya zamto abin da za iya sukan musulunci da shi kuma a wato wofantar da sahabban manzon Allah kuma a koshe su ake sun zama arna ba manzon Allah sallallahu dama ya faɗa hakan zai faru ashe da abin ya faru ma sai hakan ya ƙara tabbatar mana da gaskiyar annabtar annabi muhammadu sallallahu saboda gashi na ta faɗin abubuwa kuma abubuwan suna faruwa fa alaikum bi sunnati saboda haka wannan ita ce mafita shi ita ne maganin zaman duniya maganin sabani tsakanin musulmai alaikum bi sunnati wa sunnati al ar rashidin ku yi riƙon kankamu da sunnata abinda manzon Allah ya faɗa kirbar manzon Allah wa sunnatul ar rashidin da kuma sunna da tsari na kalifofina waɗanda suke shiryayyu almahadiyina waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da su min ba'adi waɗanda za su daga bayana waɗanda suka gaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe shiryayyu ne wanda ya zo ce wanda ya gaji manzon Allah ba shiryayye ne ba ya karyata wannan hadisi ko bai karyata ba ya karyata wannan hadisi ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya guda shugabanci da kalibanci da zai zo bayansa babu wani rikici babu wani ƙura a kansa abu alaiha bin nawajis tsarin da ga abubakar da umar da usman suna kai abu alaiha bin nawajis manzala ce ku rike su gam gam kamar irin rukon da ake yi wa abu da haƙori ka san idan kana so ka rike abu da gam gam babu kamar ka rike shi da me da haƙori saboda babu wani guri a jikinka da ke iya wato kama abubuwa guda biyu kamar me kamar haƙori in hannu ne bai kai haƙori ba in ƙafa ne ba ta kai haƙori ba in hamata ne bai kai haƙori ba amma duk abin da ka riƙe shi da haƙorinka lalle za ka a wannan abin zai sanya min ya ruku to amma anan gurin me yasa ake cewa wato khalifofi guda hudu kaɗai? bayan manzo Allah ce waɗanda su biyo bayansa bai ce da wani da wani ba saboda a cikin wani hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khalifanci bayana shekara 30 ne bayansa kuma sai a samu mulki amma da rahama bayansa kuma sai a samu mulki da zalunci in ji manzon Allah sallallahu to wanda ya kuma lissafi zai ga wato khalifancin yana karewa ne a ƙarshen jagorancin dan sayyidina Ali alhassan ibn ali ibn abi talibin radiyallahu ta'ala anhu saboda sayyidina abubakar dama ya yi shekara uku da wata shida sayyidina umar ya shekara goma da wata biyu shekara sayyidina usman ya yi shekara goma sha biyu da watanni sayyidina ali ibn abi talib ya shekara ko bakwai da me da watanni idan ka hada zai baka shekara wajen Eh, ban sani ba lissafin bai zo min daidai ba amma dai in ka hada za ga wato abin ya fito baka mai cif cif shekara talatin sannan a cikin tara sannan ga na hassan ya yi shekara ya yi wata shida in ka hada zai baka shekara mai shekara talatin da ikon allah da manzon allah sallallahu alaihi wasallam ce iyanin ne khalifanci wannan shine khalifancin bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ake datsewa a nan gurin ake cewa iya nan ne yar ne khalifanci daga nan sai sai mulki amma da rahama jagorancin sayyidina muawiya dan abu sufyan ba za ka iya gwada wani abin da yayi na zalunci karara ba za ga a lokacin wato an yi ta jihadi an yi ta yada musulunci an yi ta ayyukan da me wato da ya kara bunƙasa lamuran musulmai amma bayan karban dan shi kuma yazid dan muawiya lalle a wani lokaci an samu an samu zalunci shi yasa aqidar ahlus sunna kan yazid dan muawiya shine kamar da shekul islam ibn taimiyya ya faɗa la nasubbuhu wa la nuhibbu ba za mu zage shi ba ba za mu so shi ba da mun zage ba aikin musulmi bane ba manzo Allah sallallahu alaihi bai zamto mai tsinuwa da zagi ba ko iblis dallis shedan bayan da zagin sai zamto ibada da yan da ce kullum mutum ya ringa cewa Allah ka la'ani shedan Allah ka tsine wa shedan Allah ka ɗebe wa shedan albarka ba zikiri bane ba babu lada shedan ma balle wani yanzu kuma wani ya mai da sana'a shine zagin wani baya jin daɗi sai ya zagi ɗan uwansa musulmi shugaba shi ma ba zagi bane ba da kuma karanta a cikin bukari cewa shugaba idan ka zage shi kan abin da ba hakkinsa ba Allah maɗaukakin sarki zai kyale ka dan da kai talaka ne shikenan sai a baraka ta cin bagas in ka zage shugaba ba abin da da kan abin da ke ba hakkinsa ba da a ce zai maka addu'a tana daga cikin addu'o'in da suke sauran me ci kamar da kai shi ma yayi zalunci wattaqi me da'awatal mazlumi fa innaha laysa bainaha wa bainallahi hijab ka ji tsoron addu'ar mutumin da aka zalunta domin tsakaninta da Allah babu hijabi babu shamaki wallahu ta'ala a'lam wa iyyakum wa muhdathatil umur ina jan hankalinku ina muku gargadi da nisantar muhdathatul umur kirkirarrun abubuwa kirkirarrun abubuwan da aka kirkira amma aka danganta su zuwa ga addini shin da manzo Allah cewa iyyakum wa muhdathatil umur ya nabi cewa an hane mu kada mu yi amfani da wutar lantarki ko an hane mu ne kada mu amfani da wayar mobile ko kada mu shiga duniyar technology ko kada mu wato samu kan mu hau mota ko kada mu hau jirgin sama a'a kullum abin da ake nufi kirkirarren da musulunci baya so shine kirkirarren abin da aka kirkire shi kuma aka danganta shi zuwa ga addini misali yanzu masu aƙidar mauridi ko masu <clears throat> wato yin zikiri amma suna rawa suna suna juyi me sa muka ce a kirkirarren abu ne saboda babu shi a zamanin manzon Allah ko manzon Allah yana tsayuwa manzon Allah yana tafiya inda ibada ne da shi ma ya rangwada kuma ƙur'ani ma ya ce mana wato rawa da waka da tafi da sharewa wannan ibadar mai wa'arna ne wa ma mai kana salatun min inda albaiti illa muka'an wa tasdiya in ji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce amma ɗabi'ar musulmi ba haka bane ba bayan Allah manzo Allah cikin hadisi yake cewa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun man ahdatha wanda ya kirkira anan gurin sai aka fara cewa laifin farko shine mai kirkira da wannan gaba duk wani abin da ke kirkirar laifi ne amma sai manzo Allah da ya kara gaba sai ce man ahdasa fi amrina amma da ya kirkira kuma sai ce wannan abin mai yana cikin al'amarin mu mai al'amarin manzon Allah musulunci to kuma wannan abu wanda bai da gurbi a musulunci amma da a ce abin akwai shi dainawa aka yi sai ya sake dawowa yana yin sa wannan kirkirar abu ne shi yasa da wannan ne malamai suka ce ashe tara wato musulmai guri ɗaya da na umar ya yi na a yi sallar ashiyan ko ta rawihi ko ta hajji ko ba biri a bace ba saboda a hadasa fi amrin nabi shine islam kenan amma a hadasa ma laisa minhu ko a hadasa ma huwa fihi ma huwa fihi yana cikin addinin musulunci saboda haka da yace ni'matul bid'atu hadhihi wannan shi yasa malamin suka ce bid'a yake nufi me lugawiya kirkirarren abu ba amma ba kirkirarren abu mai laifi ba wallahu ta'ala a'lam abin da yasa kuma ake cewa babu wata bidi'a mai kyau da mara kyau ai duk bid'a da ka zo ka ce tana cikin addini duk bid'a da ka shigo da ta cikin addini wanda babu ita ba ta da asali a musulunci saboda ka babu maganar wata mai kyau da mai da mara kyau bid'a kullu bid'atin min balala kowace bid'a bata ce kamar da zamu ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa fa inna kullu bid'atin balala kowace bid'a in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bata ce a ruwan imamun nasa'i um, yace wa kullu dalalati fin nar kowace bata kuma tana cikin wuta wa iyazu billahi Allah ka raba mu da bid'a Allah ka raba mu da bid'a Allah ka raba mu da bid'a warawa anhu maulahu safinatu annahu qala yantaccen bawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai suna safina ya rawaito daga manzon Allah sallallahu cewa manzon Allah ya ce al-khilafatu thalathuna sana khalifanci baya na shekara talatin ne thumma tasiru muluka sai kuma a samu mulki shi wannan matsayin duk da akwai adalci ciki amma bai kai matsayin a ce wato tsarinsa na annabi na magajin annabi sallallahu alaihi wasallama bane ba wannan hadis na cikin cikin yana cikin muslim imam ahmad da sunan na imam abu dawud da tirmidhi kuma malam albani cikin silsatu hadis sahiha hadisi mai namba na ɗari da hamsin da tara ya ce hadisi ne wanda ke ingantacce فكان آخر الثلاثين حين سلم السبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما الأمر إلى معاوية cikon shekara talatin ɗin kuwa shine a shekarar da jikan manzon Allah alhasan ibn ali ibn abi talib ya miƙa jagoranci zuwa ga mu'awiya bayan an samu rigima tsakanin sayyidina mu'awiya da mahaifinsa sayyidina ali ibn abi talib kowa ya jiya daga baya bayan an yi sulhu ko amma kowa shi gaba da gudanar da mai bangaren da yake da kuma masu goya masa baya sai na mu'awiya yana sham shi kuma sai na ali yana kufa bayan rasuwa sai na ali ibn abi talib bayan abdurrahman ibn mulki ya kashe sai na ali ibn abi talib sai aka yanke shawara aka ce a mika jagorancin hannun ɗansa alhassan ibn ali ibn abu talib shi kuma da ya ga tome kuma na rigima a kan wannan lamari na shugabanci to ai haɗin kai ya fi komai da ka sai ma ya kira wata yarjejeniya tsakaninsa da na ma'auya ya ce jagorancin na mika maka nema na zama talaka kun ji bayin allah yanzu kuwa kai ko jagorancin aji aka baka monita in aka ce an cire ka to sai an samu yan bangaren ka karshe har abada kana dan tawaye ko ba ta rawaitowa kuma hassan ibn ali ibn abi talib yana kuka da mulkin sayyidina muawiya ba ba taɓa rawaitowa kuma sayyidina muawiya ya zalunce shi ba saboda haka yin wani haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazina ma'ahu ashiddau alal kuffari ruhamaa bainahum tarahum rukka'an sujjadan gona fadlan min Allah wa ridwana sai dai wannan baya gwada ba za su iya yin kuskure ba za su iya yin kuskure kullu bani adama khata wa khairul khata'in at-tawwabun hadisin Abdullah dan Umar cikin Tirmidhi cewa kowanne dan adam mai kuskure ne mafi alherin mai kuskure shine wanda in yi kuskure yakan ba wa kana muawiyatu walal muluki wa fihi mulkun wa rahma sayyidina muawiya shine farkon sarakuna bayan lalle cikin mulkinsa akwai shugabanci akwai mulki amma akwai rahama akwai tausayi yanzu sai ga mutumin da yake zagin sayar na ma'auya shi kuma mai tantagariyar mai azzalimi ne muna ganin sa an bashi jagoranci amma ya yi kanta meman gida ya wato auri zaratan mata ba wai na ce auren zaratan mata ɗan amma dai kasan mata ɗabi'ansu suna bin musamman waɗanda suke kyawawa cikinsu suna na wasu daga ciki eh, wani ka cewa in ne an nisa'i na ne khabirun bi akhbarin nisa'i tabibu idan shaba ra'asul mar'i aw qalla maluhu hufale lahu min wajhihi nasibu yace in kuna tambaya halin mata ku zo ni ne likitan halin mata mace ba idan. sabara asul mar'i aw qalla malu idan kan mutum ya fara furfura aw qalla malu ko dukiyarsa ta yi karanci falaysa lahu min wajhihi nasibu ba shi da rabo wajen kauna ba shi da rabo a zuciyar mata kaunarsa ba ta samu gindin zama a cikin zuciyar zuciyarsu ba amma komai gurgurar kan akwai naira ba ba yanzu nan sai ka auri me gallaliyar budurwa a ramma biyan da kake jin da yaren tarka bayan da za a yi yan mana su turuwa akan ka da me da yar kwamar ka baka da kokobo ko ba haka ba wannan muna magana hukunci ne na mafiya yawa amma cikin su akwai mai wanda ba haka ba kama ruya fil hadis kamar yadda zo a cikin hadisi cewa satakunu khilafatu nubuwa satakunu khilafatu nubuwatin thumma yakunu mulkun wa rahma za a samu farko khalifanci na da khalifancin annabta sai kuma a samu mulki da rahama sun mai kuna mulkun wa jibriya sai kuma mulki da zalunci sun mai kuna mulkun abu sai kuma ma wato mulki na balbalin bala'i ya ringa mai zo daga baya kamar da malaya kawo mana ƙasa cewa ibnu kasir cikin littafin albidaya wa nihaya a mujalladi na bakwai na takwas sha biyu da goma sha bakwai ya ce tanazar alhassanu fi rabi'il awwal sanata ihda wa arba'ina wa zalika kamalu 30 sana min wafatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sayyidina al-hasan ibn ali ibn abi talib ya miƙa ragamar jagorancin musulmai ko sa wa mu'awiya a shekara ta 41 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin ne kuma shekara 30 ta cika cif cif bayan wato rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzancen manzon Allah ya ƙara gaskata kuma dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna ibni haza sayyid wata rana ya ce wa hasan ya ce wannan yaron da kuke gani gashi dai dan karamin yaro ne Lamarin sa zai bunƙasa daga baya karshe zai zamto babban mutum sai ya zamto shugaba wa sayuslihu Allah bihi baina fi'ataini azimataini min almu'minin yace sanadin wannan yaro nawa za a samu haɗin kayi? za a samu zaman lafiya za a yi yarjejeniya ta zaman lafiya komai al'abar gima za ta kwanta tsakanin wasu manya-manyan bangarorin musulmi sanadin wannan yaro bangarorin mumini in ji manzon Allah hakan ya faru ko faru ba wannan yana kara mana gwada mana gaskiyar annabtar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yan uwana nan za mu ja aya yau sai kuma yin Allah mai kowa mai komai ya kai mu sati na gaba insha Allah sai mu ɗora daga inda muka tsaya mu ji kuma wace gaba malam zai sake taɓowa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh